In insha Allah za mu tsora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul ma'arij satin da ya wuce mun kwana karshen aya ta biyar faɗin Allah maɗaukakin sarki fasbir sabaran jamila Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma kowane ɗaya daga cikin wadda suka yi imani da Allah Allah ya ce ka yi haƙuri haƙuri mai kyau fasbir sabran jamila sabran jamila shine hakuri wadda babu raki a cikinsa hakuri wadda yake cike da yarda da Allah hakuri wadda ake fatar abinda zai biyo bayan hakuri ya zama alkhairin duniya da lafiya mun ji ababa da kafirai suka nema a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ya zo musu da abin da ya alkawarta musu zai zo musu da shi idan ba su bi Allah sa'ala sa'ilun bi azabin waqi Allah ya ce ga wani mai addu'a yayi addu'a ta masifa da sharri wa kansa da mutanensa saboda yana ne karyata alkur'ani yana mai karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya to fasbir sabaran jamila hakuri yana daga cikin ababan da duk wanda ya rasa shi baya nasara a rayuwar duniya ma balle a lafiya idan mutum ya rasa hakuri ya rasa kaso mai girma na yin nasara a rayuwar duniya kuma ya rasa kaso mai girma na hanyar da zai biya yi nasara bayan ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce haƙuri yin haƙuri akan saba ma Allah ka yi haƙuri ka kame kanka daga sabon Allah ka yi haƙuri wajen ɗa'a ma'ala Allah ka yi haƙuri kan jarrabawa da zai same ka a rayuwa ababen da aka hukunta za su shafe ka to lokacin da suka shafe ka kazan mai haƙuri haƙurin da ba raki a cikinsa ka yarda cewa lan yi bana illa ma ka taɓa lana Allah ya samu dace to yau za mu tashi a farkon aya ta shida sai Allah ya ce bismillahir يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين الله ما أوكتن سركيتي إنهم يرونه ba'idan Allah ya ce kafirai waɗanda ba su yi imani da Allah ba suna ganin al'amarin alkiyama wani abu ne da yake da nisa ma'ana abu ne da suke gani ba zai yiwu ba wani rahu ba Allah ya mu kuma muna ganin shi kurkusa dab da dab in ji Allah rashin yadda da alkiyama rashin yadda da abin da zai biyo bayan rayuwa shi yasa suka yi ta roƙon a gaggauto musu da azaba ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم وليأتينهم درجة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب. العذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين الله يكي ويستأجلونك azab suna neman ka gaggauto musu da azaba idan sun tashi buɗan baki ba abin da za su faɗa sai su ce ka ce ma ya mana ka abin da aka ce za a mana in ba mu bi ka ba ka ce a mana wannan abu a zo mana da azaban wa yasta'jilunaka bil azab Allah yace walaula ajalun musamman la ja'akumul azab Allah yace ba dun wani ajali kayyadadde ba kamar yadda muka ambata shi Allah a tsarinsa akwai lokaci akwai wa'adi akwai lokaci akwai wa'adi waɗansu sun yi faɗa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun yaƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun yi fada da alkur'ani sun ɗauki kwangilar yadda za su dinga yamutsa waje don kar a saurari alkur'ani amma lokaci Allah ya ba su a tsarin Allah akwai lokaci duk abin da ake faɗan nan man sigir akwai lokaci ta ba ka barta ka barta ka barta in ba ka barta ba ma da ka barta duk yadda ka yi za ka bar shan ba in ma ba ka bari ba ai da ka mutu Allah yakan sa mu kowa wa'adi yakan sa mu komai wa'adi za ka tuna wata aya ce? فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكل أمة أجل الله يسجد duk shegantakanku da rashin arzikinku Allah lokaci ne ba فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا أجل يشكى الله يشي بزاء جنكر ساعة طيبة كما بزاء قباتر دهكنتي كافين ساعة طيبة بكو قمتانا النبي صالح با كشرا قمر النبي صالح سكي فأكروا الناقة وأتوا عن أمر ربهم Allah ya ce fa aqarun naqa suka kashe raƙumar annabi salihu alaihi salatu wassalam wa atau an amri rabbihim suka bijire ma'umurnin umarnin ubangijinsu dokan da Allah ya musu suka ce ba da su bi ba wa qalu suka ce ya salihu ya kai salihu itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin ka zo mana da abin da kace za ka zo mana in kai manzon gaskiya ne amma duk da haka Allah ya ce saura kwana uku a bar su su karisa kwana ukun su فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فعقروها الله يتسوك كشرها قمر الله فقال الله يتمسوا تمتعوا في داركم ثلاثة أيام الله ce ku je ku قولي ورفو da kolewarku إذ bai سبما يكارفا الله ma ya karasa zalika wa'adun ghairu makzub Allah yace alkawari ne da ba ƙarya a cikin sa kuma da ya cika shikenan jama'a muna fahimta innakum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba Allah yace walaula ajalun musamman in ba dun ajali kayyadadde da Allah ya ajiye cewa sai wannan wa'adin ya cika kafin azaba ya zo ba la ja'ahumul azab Allah ce wallahi da azabar ta ka bil azab Allah yace suna neman ka gaggauto musu da azaba Allah sai yace wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin Allah yace jahannama ta ishi kafirai riga da wando ta isa ko bata isa ba jama'a muna fahimta innakum yarawnahu ba'ida Allah yace suna ganin abun mustahili ne suna ganin ba zai yiwu ba Allah ya ce wa narahu qariba Allah ya ce mu kuma muna ganin abun ya zo dab da dab ko musulmi ne kaga ya tsunduma cikin sakon Allah ya kau da kai to gani yake akwai sauran lokaci to daga ganin akwai sauran lokacin nan to alaman ya yaudaru a rayuwa eh alaman ya yaudaru a rayuwa alamar basirarsa ta ɓace to shikenan karshe a zo a cin mishi yana cikin gafara abin da ya kamata 'yan uwa mu lura da shi daga cikin al'amarin alkiyama wadda yake daban tsoro wato inda za ka yi tilawan alkur'ani ka yi ta bibiyan ayoyin da suka yi magana a kan tashin alkiyama galibi sai ka ga in allah ya yi maganan alkiyama man sagida sai ce kuma ya kusa wato duk inda aka yi maganan kiyama sai Allah ya dinga cewa ya kusa ya kusa ya kusa to ka dinga ji a ranka ya kusa jama'a mun fahimta ya kusa ya kusa in aya ta zo tana magana akan alkiyama Allah bai sake ka sai ya ce maka to abin fa dab da dab ne dab da dab ne to jama'a kar mu dinga rafkana daga wannan kalma ta ya kusan ka dinga kallon ta ya kusan idan kana ɗauka da nisa in kana ɗauka da rata akwai matsala sai ka ji Allah yana cewa ya hallabi na amanu taƙullaha waltan tanzur nafsun ma qaddamat ligadin ya ayyu خبير amanu تعملون يا أيها ya آمنوا الله يسيقوا أن سكي إيماني ittaqullaha Allah yace ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ku yi da'a ma Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin kowace rai ta yi nazari game da abinda ta gabatar don gobenta me ta shirya Allah sai ce ma gobe jama'a muna fahimta to duk abu in ya shafi alkiyama jama'a haka za ka ga ubangiji yana maganan kusancin abun wato kar mu dinga rafkana daga lura da cewa alkiyama kar ka dinga kirgo ma alkiyama shekaru ka dinga kirga ta yadda ubangiji yake gaya maka shi ubangijin shi ne mai alkiyama shi kadai ya san yaushe za a yi tashin alkiyama to ka lura duk lokacin da zai maka taɗinta duk lokacin da zai maka magana a kanta sai ya dinga ce maka kurkusa kurkusa kurkusa waɗannan kafirai da suka yi ta roƙon a gaggauto musu da azaba ai Allah sai ce musu a ta lahi sai ce falatar da luhu Allah ya ce a ta lahi falatar da luhu Allah ya ce me na cewa a zo muku da azaba Allah ya ce bayan ga abin ya zo a ta lahi Allah ya ce al'amarin Allah ya zo bai ce zai zo ba sai ya ce ya zo sai ya ce falatas ta ajiluhu kar ma ku ce wai a gaggauto da shi me yasa Allah ya ce ya zo to ka dinga gane abin a haka kar ka dinga ba ma alkiyama abinda zai faru da kai bayan ka mutu mutuwa abinda zai faru bayan mutuwa tashin alkiyama hisabi kisasi firadi au wuta ko aljanna ka dinga bata lissafinka ka dinga bata lissafin da ubangiji ya bata jama'a mun fahimta a ta amurullahi Allah ce al'amarin Allah ya zo falatar sa a jinuhu Allah ce kar maku ne a gaggauto shi to meye na a gaggauto da abinda ya riga ya zo jama'a kuna fahimta sai ka ji Allah yana cewa in ita rabalin nasi hisabuhum Allah ya ce ikitaraba linnasi hisabuhum hisabin mutane ya iso ya kusato jama'a kun ji abin da Allah ya ce ikitaraba linnasi hisabuhum hisabin mutane ya iso dab da dab ya kusanto dab da dab Allah ya ce wa hum fi gaflatin mu'ridun Allah ya ce amma su kuma ga su arrafkane a cikin gafala suna masu bijirewa wani busa ya ce ikitara batin sa'atu wan shakkal kamar wani busa ya ce azifatil azifa al'azifa hiyar kiyama Allah ya ce azifatil azifa makusanciyar nan ta kusato dama alkiyama makusanciya ce sai kuma Allah ya sake cewa ta fa matso jama'a ni muna fahimtar wannan eh, bayanin wato ka lura duk Allah in ya zo zai maka magana akan abin da ya shafi alkiyama akan abin da ya shafi mutuwa akan abin da ya shafi hisabi da za a maka Allah sai dinga ce maka abin fa ya zo to kar kai ka bar wannan lissafin na ya zo ka je ka rike lissafinka kar ka bar wannan lissafi da Allah ya maka ka je ka rike lissafin ka azifatil azifa Allah ya ce makusanciyar nan alkiyama Allah ya ce ta kusato dama daga cikin sunayenta makusanciya sai kuma ya sake cewa ta kusato jama'a muna fahimta? kafirai wa kalu a iza izaman wa rufatan جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينجدون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو وقالوا suka ce ai za kunna izaman wa rufatan suka ce yanzu idan muka mutu muka zama ƙasusuwa a cikin kabari muka rididdige namun mu ya lalace a inna lamabu'usu na khalqan Jarida suka ce yanzu za a iya sake tayar da mu a sabuwar halitta qul Allah sai ce ka ce musu kunu hijaratan au hadida Allah ya ce ka ce musu ku zam duwatsu ko ku zam bakin karfe ina shine kuke gani yake da wahala kunu hijaratan au hadida ku zam dutse Allah ya ce ko ku zam karfe au khalaqan mimma yakburu fi sudurikum ko kuma ku zam wata halittar da ta fi girma a cikin zukatanku ka dubi menene a tunaninka ya fi komai wahalan a haɗa shi Allah ya ce ka zama wannan abu fasa ya Allah ya ce da sannu da su ce mai iduna to waye ne zai ta da mu waye zai mai da mu sabuwar halittar kulin da zai fasara kun awwala marra Allah ya ce ka ce musu wadda ya yi ku da farko amsa ta fito ko ba ta fito ba duk wahalan ina dai wadda ya yi ka zai gagar dawo da kai ba kulin labi kuma awwala marra Allah ce ka ce musu wadda ya kagi halittar ku a karon farko shi zai dawo da ku da fasayunqiduna ilayka harri ay fasayuharrikuna ru'usa ru'usahum Allah za zaka ga suna kaɗa kai irin basu yardan nan ba irin wannan abin mamaki ne wa ya ƙulu na sai su dinga ce maka matahu to yaushe za a yi Allah ce ka ce musu a sa an ya kuna ba. Allah ce ai abin ya iso inda za mu ta bibiyan ayoyi da suke magana game da alkiyama za ka ga koyaushe ubangiji ya zo yana an karar da kai karkarab kana abin ya zo karkarab kana abin ya zo karkarab kana abin ya zo jama'a muna fahimta? Eh, a suratul nahl yake cewa ma amuru sa'ati illa Allah ya ce wa ma amuru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab bi ma'ana wa huwa aqrab Allah ce kun ji ana ta maganar tashin duniyar nan za a yi tashin duniya za a yi tashin alkiyama Allah ya ce wa ma amru sa'ati wannan al'amarin tashin alkiyaman Allah ya ce ba wani abu bane illa kalamhil basar kamar kyaftawan ido ne sai Allah ya ce au huwa aqrab Allah ya ce wallahi bai kai kyaftawan ido jama'a muna ji da kyau Allah ce duk wani maganin tashin duniya da kake ji ake za a yi tashin duniya Allah ya ce al'amarin tashin duniya kamar kyaftawar ido ne Allah ya ce bai kai kyaftawar ido ba in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun Allah ya ce fa alkiyaman nan ba wani kunce kunce da daure daure za a je ayi ba ba za a je a jirgin 'yan sanda a nan sojoji a nan kafin a koro mutane ba ne allah ce busa ɗaya ce allah sai kaga kowa ya hannu in kanat illa sai hatar wahida busa ce ɗaya fa'izahun jami'un ladaina muhudarun allah ce sai kaga bayi dukansu ga su a gaba gare mu sun hatsu in ji allah to wannan shi ne labarin alkiyama abu ne makusanci waɗanda suka yi imani na gaskiya suka gaskata a haka suka ɗauke ta sai suka ribace ta a haka suka ɗauke ta sai suka ribace ta idan ka ɗauke ta a yadda ubangiji ya yi bayaninta za ka yi riba idan ka ajiye bayanin da ubangiji ya yi a kanta ka ɗauki naka to sai ka yi asara jama'a muna fahimta idan aka yi tashin alkiyam an yi tashin duniya an yi tashin duniya Allah ya sa muna da rabo ranar alkiyama wa yawma yunfaku fi suri wa nahshuru al-mujrimina yawma idhin zurqa na'am يتخافتون Allah ya ce yau mai yunfa ku fiso ran da za a yi busa a cikin kaho ba ranar alkiyama ba wani hashirul mujirimi na yau mai ilin zurkan Allah ce za mu ta da mujirmai masu laifi Allah ya ce da buludin ido haka ɗan wuta ke tashi fiskar baki ƙwayen idon bulu yau mata biyar buhujuhun wata suwar dutu. Allah ya ce rana ne da waɗansu suke tashi da bakin fiska waɗansu suke tashi da farin fiska to malamai suka ce bakin fiskar shine fiskar zurkan bulu shi shine kwayan ido wani hasharul mujirmi na yau ma'izin zurkan Allah ya ce ya kafa tuna bainahum ana tafiya a farfajiyar alkiyama ko ana tsaye a farfajiyar alkiyama Allah ya ce suna raɗa, suna taɗi a tsakaninsu kasa kasa illa bisum illa ashara wannan sai ce ma uwansa kai rayuwar duniyar nan ba wallahi ba mu kwana goma ba ta ga amsar ya fito kuma ya ba ida wani rahu ƙari ba illa bisum illa ashara zai ce kai rayuwar da kuka yi a duniyar nan ba anya mun wuce kwana goma anya mun wuce kwana goma jama'a kuna ji Allah ya ce na hannu a alamu ma ya kolo Allah ya ce to mu mu ne mafiya sanin me ma suke faɗa a sirrance in ya kulu amsaluhum tariqatan wadda ya fi su dace wajen furuci da lura daga tsakaninsu shi cewa ma yake yi illa bistum illa yauma yace ai zaman duniyan duka bai wuce wuni ɗaya muka yi ba kai ne anan kake ganin kamar kana ta kwalewa in ya ƙulu amsaduhum tsarikatan illa bisun illa yawman yace zaman da kuka yi a duniya bai wuce ini ɗaya ba masu laifi ranar alkiyama wallahi sukan ta karkara su rantsi da Allah rantsuwa da Allah a suratun rum ne ko yuqsimul mujrimuna ويوم تقوم الساعة نعم. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكن Allah ya ce wa yau mata ƙumu sa'atu ran da alkiyama za ta tsaya ma'ana randa za a yi tashin duniya ya kusimul mujirimu na malabizu gaira sa'a mujirumai masu laifi za su rantse da Allah cewa ba su rayu a duniya ba face sa'a ɗaya kamar a ce awa ɗaya mutum sai ya ta karkara ya rantse da Allah ya ce wallahi shi iya abin da ya zauna a duniya bai wuce awa ɗaya ba kun ga amsar ai ya fito ko kazalika kanu yufakun wa kana alladhina utul ilma wal iman Allah yace sai masu ilimi da imani anan farfajiyar alkiyama sai su ce musu laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'th kun zauna a cikin hukuncin da Allah yayi har zuwa ranar alkiyama fa hadha yawmul ba'th yau kuma shine ranar alkiyama walakinnakum kuntum la la ta'lamun ku ne ba ku sani ba da su ce kun rayu kun rayu kai shekara saba'in ma aka baka kai shekara talatin kai shekara tamanin ma aka baka kawai aikinku ne ya ɓaci ya sa inin ya kasance muku a haka jama'a muna fahimta? eh to haka ne saboda haka abin lura game da abin da ya shafi shi ne duk lokacin da ubangiji ke magana akan alƙiyama yan uwa mu dinga ankara cewa Koyaushe ubangiji na gaya mana abin ya iso abin ya iso abin ya iso so ka ɗauki fassaran a haka yake cewa abin ya iso abin ya iso karka dinga ɗauka abin yana da nisa hakan sai ya sa ka rafkana ka yaudaru ƙarshe kuma abin ya zo maka yadda ba za ka ji daɗinsa ba Allah ya sa mu dace innahum yarawnahu ba'ida Allah ya ce suna ganin shi da nisa suna ganin shi abu ne da ba zai yiwu ba wa narahu qariba Allah ce mu kuma muna ganin shi kurkusa Allah ya samu dace yawma takunu samau kal muhul Allah ya ce ran da sama za ta zama kamar narkakkiyar dalma sama za ta jijjiga za ta lagude za ta farfashe za ta yi rauni wan shakkacin sama'u fahiyya yau mai idin wani shakkatin sama'u Allah ce sama za ta fa fahiyar yau ma'izin wahiya Allah ce domin ita ma a wannan ranar ta ji ta yi laushi ta lagubi duka yanayi haka zai canza sama za ta canza ƙasa za ta canza duwatsu za su canza haka dukkan al'amurra za su canza السماء منفطر به Allah ce sama takan yi bindiga ta yi kugi ta fashe saboda masifar ranar alkiyama yau mata kunu sama'u kalmuhul ranar da sama za ta zama kamar narkakkiyar dalma wata kunun jibalu kal'ihin duwatsu kuma za su zama kamar gashi al'ihin waɗansu malamai suka ce asu al'ihin waɗanda suka ce gashi auduga wannan auduga yadda kaga auduga haka duwatsu da su lagube ai shine a wani waje yake cewa wata kunul jibalu kal ihinil manfush kamar auduga kaga yadda auduga yake yadda iska in yazo zai kwashe auduga haka duwatsu da su zama wa bussatil jibalu bassa ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا لا ترى فيها عوجا ولا أنفا ويسألونك عن الجبال الله يسنى تنبينك جميل الدواز إذا أن يتاشن القيامة yaya al'amarin duwatsu zai kasance faƙul Allah ce ka ce musu yansifu ha na nasfa ubangiji na zai sheke duwatsu shekewa yadda ka san za a kara gari ko garin fulawa iska da guguwa ta yi kansa kaga ai haka zai dinga zirɗewa har ya ƙare Allah ya ce faƙul ka ce musu yansifu ha na nasfa fa yadharuha qa'an safsafa Allah zai bar bayan ƙasa dandalami qa shine fa'a dandalami la tara fiha iwajan wala amta ba za ka ga tudu ba ba za ka ga kwana ba ba za ka ga gangara ba duk inda ka tsaya sai dai iya ganinka ya ƙare amma ba wani abu da za a ce ya sha gaban ganinka

iya abin da ka sani dutse ga dutse ta hasabu ha jami'atan Allah ya ce kai sai ka yi zaton dutsen a sandare yake ai bisa al'adar dutse in ka gan shi kasan a sandare yake za a iya hawa a taka bai lotse ba bai fada ba bai burme ba Allah ya ce wataral jibala ta hasabu ha jami'atan za ka ga dutse sai ka ɗauka a sandare yake wahiya tamurru marra sahab Allah ce amma narkewa yake yadda gajimare ke narkewa yadda za a ajiye kankara ya dinga melting har ya narke ya kare Allah ce haka duwatsu da su shine wani malami ya ce to idan duwatsu dutse dutse a wannan yanayi zai samu kansa ranar alkiyama to ina kuma mutum mai jini da tsoka a jiki Eh, ina kuma mutum mai jini da tsoka in dai dutse haka zai zama sama haka za ta zama ƙasa haka za ta zama to ina kai kuma a wannan ranar jama'a muna fahimta yau mata kunu sama'u kalmul wata kunu jibalu kal'ihin to sai Allah ya ce ولا يسأل حميم حميما يغفر له يود المجرم لو يستهي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وقبيلته التي تقضيه ومن في الأرض جميعا wala yas'alu hamimun hamima Allah ya nan alkiyama ba masoyin da zai tambayi masoyinsa duk yadda rigima ta kai rigima duk yadda rigima ta kai rigima Allah ya tsare mu ba ka gagara tambayan labarin mahaifinka mahaifinka ba zai gagara tambayan labarinka ba wato idan ubangiji yana magana ka dinga tsayuwa kana ta dabbari wani sako yake isa ce ranar alkiyama idan waje ya hargitse wala yas'alu hamimun hamima masoyi ba dama ya tambayi labarin masoyi ba uwar da za ta ce to suwa ne ta ina suka yi alkiyama zai iya tsayawa kana ofis ‘ya'yanka suna gida alkiyama za a tashe ta wata kana kano ‘ya'yanka suna bambe wala ya alhamimun hamima amma ba wadda ya isa ya tambayi labarin masoyinsa ya ce suwa ne a wani hali suke yayi suke yayi labarinsu Allah ya ce ba yiwuwa wannan hoton makanar ta fito da girman al'amarin ko ba ta fito da shi ba ta fito da shi a ce dai akwai wani yanayi da daka shiga har ka gagara tambayan labarin mahaifiyarka mahaifiyarka ta gagara labarin tambayarka ka gagara labarin tambayan mahaifinka mahaifinka ya gagara tambayan labarinka yayanka ba ruwansu da mai baba yake ciki kai ba ruwanka da mai suke ciki babban al'amari ne ko ba babban al'amari ba to duk waɗannan abubuwa haka kullum ake karanta mana kaga mutane kamar ba da su ake yi ba amin wala tsadu hamimun hamima wani masoyi bai taɓa neman labarin masoyinsa ku ji gaban ayan sai Allah ce kuma yubassarunakum yushahidu kullu insanin qaribahu la yakfa alayhi ai za ka yi tunanin to wata il ai baka ga baban kan bane ai baka ga 'ya'yankan kan bane ko ba su ganka ba ne Allah ya ce yi basaru na kuma kowa zai ga kowa kawai ba ruwan kowa da kowa ne mutum a kan idonsa mahaifiyarsa za ta wuce amma wallahi ba ruwansa da ita gudu take ohonta tafiya take ohonta an durkusar da ita ne da a mata azaba ohonta za ta wuce ɗanta a duk halin da ta gan shi Allah ya ce ba ruwanta da shi jama'a akwai damuwa ko ba damuwa wannan abin fa da gaske ne wannan abin fa da gaske ne yubassarunahum Allah yake kuma kowa zai ga kowa dan uwa zai ga dan uwa iyaye da su ga yaya yaya da su ga iyaye masoya da su ga masoya Allah ce za a ga juna da a ga juna amma dai ba wadda zai shiga hidimar wani wannan zai sa gane ni'imar kwanaki da Allah ya ƙara maka wadda ya mutu jiya ya mutu ɗazu wadda ya mutu da yamma shi maganan wa'azi ya ƙare maganan ya gyara ya ƙare da ni da kai yanzu muna da damar gyara wa'azi zai mana amfani Wadda ya mutu yana jiran sakamako ne kawai yana jiran sakamako ne me yayi Allah ya ce ya waddul mujrimu law yabtadi min azabi yawmi idin bi banihi mujrimi mai laifi Allah ya ce zai yi buri law yabtadi min azabi yawmi idin da zai yi fansa daga azabar wannan yinin bi banihi da 'ya'yansa jama'a muna fahimta idan mutum ya je gaban Allah da laifi laifin da ya je da shi din zai yi burin ina inda Allah zai rike ƴaƴansa ƴaƴansa a sake shi Allah ne yake zai ba da ƴaƴan rigima ta yi rigima ko ba ta yi ba to amma a nan duniya akan waɗannan ƴaƴan yake durashin gaskiyar da yake wani duk wannan waina da ke ganin an saci kudin gwamnati an yi kaza an yi kaza su ke duk akan wayannan yara ne saboda yana so su yi karatu mai kyau su yi kaza mai kyau su yi kaza mai kyau za ka samu dukiyar da yake zafin shi ba cinta yake ba yana tara ma waɗannan 'ya'ya ne da ba za su mishi wani amfani to idan aka je alkiyama aka tsare shi akan kes din zai iya ba da 'ya'yan duka a sake shi Allah kuma bai karba ya waddul mujrimu law ne. ai malam ai ka dauki ka kaga wuta karka yadda ka shiga wuta ka sa ma kanka ka'ida karka shiga wuta shi ubangiji ya ajiye wuta akan sabani akwai ayyukan da ake a shiga wuta ka nemi taimakon Allah ka tashi kai aiki aljanna ubangiji ya dora ka akan sabuwa ya faɗi ayyukan da in aka yi da a shiga aljanna ka tashi ka tsaya akan kafanka haka yace wa man arada al-akhirata sai yace wa sa'alaha sa'iha wa man arada al-akhirata Allah ya ce wanda yake bukatar lahira yake so ya shiga aljanna sai ya ce wasa alaha sa'ayaha ya tashi yayi aiki irin aikin lahiran ba aiki ake yi ba aiki ne sai ka nemi taimakon Allah ba za ka ce Allah ni zan bi ka na tuba Allah zai gyara ya ce a'a sai ka shiga wuta Allah ba zai haka ba ba za ka ce za ka bi Allah ya ce ba yi so ba ba za ka ce za ka yi ɗa'a Allah ya ce sai ka shiga wuta ba shi yasa da yawan mutanen sukan kashe zuciyarsu gabarin abin da zai amfani su ita ɗabi'a da Allah ya ɗabi'antar da mutane a kai shi yasa sai kaga annabi in ya zo maka magana sai ce la a ahadukum hatta bali a akhihi ma buli na fi Allah sai ce annabi sai ce imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ya so ma dan uwansa irin abin da yake so ma kansa me ya sakon yake isa mana annabi ya kai mun cewa irin abin da nake so an ma yana so irin abin da ba ni so ba yi so ka fahimci da kai da ɗan uwanka ko ‘yan uwanka kawai sai aka baka ka'ida in kana so ka zama na kwarai ka dinga zakke wa mutane da irin abin da kai kake so a zakke maka ka kame daga cutar da mutane daga irin abin da kai baka so a cutar da kai jama'a mun fahimci wannan misalin in zan maka mu'amala na maka mu'amala irin mu'amalar da nake so a mini sakon da yake cikin wannan Shi ne yadda Allah ya sa mun son alkhairi kai ma kana son alkhairi yadda ba ni son cutuwa kai ma baka son cutuwa to wannan sai baka ka'ida arma duk wanda kaga ya tashi cikin dare yana sallah kokari ne kar ka dauka wai shi Allah ya yi shi wani product ne da bai son baccin dare a'a yadda kake jin dadin nan shi ma yana jin dadi kawai wani abu yake nema ya tashi ya kashe kar ka kashe zuciyarka in kaga mutum na azumi kar ka dauka ko da shi bai jin yunwa ne kowa yana jin yunwa daurewa ne da kokari neman lahira da faɗi da shi yadda kake jin yin wannan kowa yana jin yin wa idan ka ga mutum na cire sai yana infaki yadda kake son kudin ka shi ma yana so kokari ne kawai yadda za ka fitar kake jin su shi ma haka yake ji daurewa yake so ya yi watakil na so ya gyara kabarinsa ne jama'a mun fahimta to wai karka dauka wai wani kawai don shi ustaz ne a yadda kake da sha'awa haka ustaz shi ma yake da sha'awa kai din baka da haƙuri ne kawai zama mun fahimta ba wai kai za a yi ka da sha'awa ne shi kuma ustaz a yi shi ba sha'awa ba a'a in ka gana kau da kai din tsayuwa gaban Allah yake tunawa ka tashi ka yi aiki ka tashi ka yi aiki ka nemi taimakon Allah kullun muyassaru lima kuli kana. ka tashi ka yi aiki don ka zan cikin waɗanda aka halitte su kan aikinsu aka halitte su don ayyukan alkhairi kar ka kashe zuciyarka to idan ta ɓaci mutum zai so ya yi fansa a gaban Allah da ‘ya'yansa wadda aka ce zai ba da fansa ma da ‘ya'yansa kasan ai ya gama sifar da ta fi tunaninsa haka Allah ya ce a Qur'ani wa badalakum min Allah ma lam yakunu yahtasibun Allah ya ce ya bayyana musu daga Allah wani bala'i da ba su taba zaton irinsa ba duk labarin wuta da kake ji ana wuta wuta wuta wallahi wuta labari kake jirta sai ran da ka ganta Allah ya tsare mu jama'a mu Allah sai ya ce wa sahibatihi wa akihi zai iya ba da fansa da matarsa da ɗan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya wa ko ƙari don ya kukuta daga azabar Allah to da kuma akan matar yake wannan fajirci Gama abin fahimta yanzu dai kaji a ƙur'ani Allah ya ce idan ta ɓaci wa mai laifi ranar alkiyama zai nemi ya ba da ‘ya'yansa a sake shi Allah zai ce a'a zai nemi ya ba da matarsa da ƙannansa da yayunsa don a sake shi Allah zai ce a'a sai ce wa fasilatihi lati tu'wihi danginsa waɗanda suka yi ta tattalinsa wannan ya kora shi makaranta idan abu ya rikice kawunsa ya zo ya ajiye shi watan kai ana maka magana baka ji ko idan wani abu ya rikice babbansa ya zo wannan family da suka yi ta tare-tare zai nemi ya yi fansa da su a gun Allah a sake shi Allah ya ce a taɓa ko ba taɓa ba shi ya sa malam kaga rayuwa karka yadda ka shiga wuta akan wani karka yadda karka yadda wai wani mai gidanka wai wani akan bukatar matarka wai wani akan bukatar 'ya'yanka ka je ka ɗebo wata rigima a nan da su je su danna maka ƙasa su dawo su raba gadon kuɗin haka ne haka ne wadda zai san hakikan wannan wadda zai san hakikan wannan wadda yake hulɗa da gawa eh man zagin masu sallan gawa masu wankan gawa masu rabon gado irin waɗannan su za su kar yanzu da yawa ba sa biyan bashin iyaye uban zai nemi kuɗi kuɗinsa akwai gadon da aka je kuɗin da uban ya bari ya yi ninki bakwai ɗin kuɗin da ake sa bashi su biya suka ce sai dai a raba kowa a yanke mishi nashi a haɗa wadda ya faɗi haka yana so ya biya shi ya nemi kuɗinsa shi ya sa wata rigima wata ƙura ka warware ta ka warware ta kar ka taɓa tsammanin wai sai ka samu ka mutu ka bar dubu goma sha biyar dubu sha biyar ɗin nan a anguwa Allah sai a yi wata ba a biya maka ba sai a yi wata ba a biya maka ba ga kallon ka ga kowa kana gani ka yi haka ne yanzu ba dukkan 'ya'ya ne da mata suke da tausayin gawa wajen biya mishi ba shi ba sai kaga ana ta dungu-dungu a a rarraba a biya akwai wadda ya mutu in ka ji miliyoyin da ya bar musu na gado in ka ji miliyoyin aka ba su shawara to ko masallaci su mishi sadakatu jariya suka ce za dai su ba da taimako a yi aikin masallaci abinda suka bayar bai wuce dubu ɗari biyu ba ya bar musu kudi ya fi miliyan tamanin. sosai sosai ai malam in kana da hali in kana da wadata ga ayoyin nan aya gaba ka tashi kai aikin alkai ka tashi kai aikin alkai in Allah ya baka dukiya ka tashi kai aikin alkai ka tashi kai aikin alkhairi abinda ya rage su ci gado amma ka gina lahiranka ka gina lahiranka kar ka yi wasa kar ka yi wasa da dama ka gina kiyamarka ka gina kiyamarka ka gina kiyamarka ka gina kiyamarka ka sa dukiyarka a hidiman addini ka sa dukiyarka a hidiman al'umma abinda ajali ya fi maka su raba ai gashi nan ayan a gaba fa jama'a fa au'a mai tara kuɗi kenan ɓingirin sai ka ji mota ta kashe shi tsakanin nan da alƙaliri shi kenan ba shi da wani abu da ya bari wadda zai taimake shi Allah ya ce wa fasilatihi allati tuwi da danginsa da suka taimaka suka tattale shi duka zai nemi ya ba da fansa da su wa man arzi jami'an sun mayunci kai da dukkan wadda suke bayan kasa gaba ɗayansu sun thumma sannan ya samu ya samu tsira Allah ya ce inda ra'a ce a rike duniya duka ya tsira zai ce Allah rike duniya ni kadai a barni jama'a mun fahimta lokacin da Allah ya saki ambaliya na ruwan tufana wa mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam wanda ba su yi imani ba malamai suna ambata wata kissa lokacin da ruwan yi ruwa domin an sake ruwa ne sama da ƙasa wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al ala amrin kad Allah ya umurci sama bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan Allah sai ce faltaqal ma'u ala amrin qad ruwa ta sama ruwa ta ƙasa to sai suka ambaci kissar wata mata da jariri lokacin da ruwa yayi ruwa sai sai kan wani dutse tana hawa ruwa na hawa tana hawa ruwa na hawa tana hawa har sai da ta isa ƙarshen kan dutsen sai ga ruwa ya sha kan dutsen yanzu ya fara kama ta a ƙafanta, yana hawa sai ta sauke ɗantan sai ta ɗora shi a kafaɗanta ruwa sai ya hau sai ta ɗauke shi sai ta ɗora shi a kanta damuwan ta ɗan ba ita inda ta san inda za ta jefa ɗanyen tsira za ta jefa shi yau kuma aka ce za ta yi fansa da ɗan matsala ya yi matsala ko bai ba shi yasa ko mutum ne ko mutum ne masu gir ku zauna akan gaskiya da addini ku rabu akan gaskiya da addini ba abin da zai maka ba mai azurtawa ba mai talautarwa ba mai rayuwa ba mai mutuwa ba mai lafiya ba mai rashin lafiya a hannun Allah yake zumunci ne zumunci ne ba wani wadda zai iya maka wani abu sai ubangiji ku haɗu akan gaskiya in gaskiya ta raba ku rabu akan gaskiya kar ku je ku yi alakar da za ku je ta ɓaci muku a ranar lafiya Allah ya ce kalla Allah ya ce ai wannan ba zai karɓu ba a wani ya ce kalla la wazan Allah ya ce ai ba inda za ka gudu mutum zai duba fa'iza bari kalbasar wa kasafa alkamar wa juli a shamsu walkamar كلا لا وزر lokacin da ɗan adam ya ga al'amurra surrin rintaɗe na alkiyama sai ya nemi zai gudu Allah ce mishi ai babin gudu ila rabbi ka yau mai izini ilmustakar a dai gun ubangijinka ana matabbata ba inda za ka zai ba inda za ka Allah ya ce kalla ba za a karɓi fansa na 'ya'ya ba ba za a karɓi na mata ba ba za a karɓi na 'yan uwa ba ba za a karbi na dangi ba kuma ba za a karbi abin da ke cikin duniya duka ba Inna ha laza Allah ya ganin wuta a gabansa tana hawa hawa Inna ha laza Allah ya ce ya yi arba da wutan laza a talle shawa. Allah ya ce wuta ce da take tsaye fatan kan mutum idan ta gasa mutum sai ta suɓale fatan kansa wani sai ya tsiro kuma sai ta gasa shi tad'u man adbara wa tawalla Allah yake tana kiran wadda ya juya baya ya ƙi biyayya ma Allah wadansu malamai suka ce kira asalin kira munafiki ta kira shi fasiki ta kira shi kafiri ta kira shi tad'u man adbara wa tawalla Allah yake duk wanda ya juya baya yake Allah Allah yake wutar laza Allah ke tana kiran wa jama'a fa'au'a wanda ya tara dukiya ya tankance ta ya tara dukiya ya tankance babunsa da taimakon kowa shi dukiya dama yana neman ta ne don bukatan kansa don bukatan kansa addininsa bai da rabo a dukiyarsa addininsa bayi da rabo a dukiyarsa yana da dukiya amma abinda zai kashe a tam kudin makarantar ɗansa a tam a shekara biyar baya kashewa addini wannan kudin kudin tam ɗaya ba zai iya kashewa addini a wannan ba kudin tam ɗin 'ya'yansa duka idan an haɗa na shekara ɗaya bai taɓa ba ma ɗan'uwansa. ba bai taba ba wa babbansa ba bai taba ba wa kawunsa ba bai taba ba makanin uba ko wan uba ba wani kudin da zai kashe a tam daya na ƴaƴansa bai taba dauka ya ba wa babansa ba ba mun fahimta a to ba gashi nan abun a cikin gari kowa na kallo ba Sa ka ga mutum da mota mai kyau matarsa da mota mai kyau ƴaƴansa da motan kai su makaranta amma ubansa bai da mota yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa za ka mutum da mota matarsa da mota ‘ya'yansu da mota komai ga mota amma sai kaga kanin ubansa bai da mashin ɗin nawa. ai ba ka ɗana kuɗi ba wallahi san kuɗi idan suka zo in ba ka da dabara sai su more ka kai baka more su ba wadda ya ma kuɗi haka bai cinye ba bai mori kuɗi ba ai ka sa kuɗi a gina lahira ka sa kuɗi a gina lahira ba abinda za ka aika lahira ka tari babban rabo kamar ka aika dukiya duk abinda duk abinda kai man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalih duk aikin da kai ninki goma ake ninkawa ninki goma ne man sajib in ka aikata aiki ninki goma ake idan kudi ne 700 ne zuwa sama in kudi ne 700 ne zuwa sama ka sa dukiyarka ma'addini don lahirarka ka sa dukiyarka akan bayin Allah don lahirarka mai kudi mai hali akwai wata gara fasa akwai wata gara fasa da zai samu a rayuwa na ribatan lahira kamar daman da Allah ya bashi na dukiya yau fa da dubu ashirin za ka sa mutum kuka da dubu ashirin za ka sa mutum kuka to kai da kake da miliyoyi ba kawai kowa sai yi ta kukan ba jama'a mun fahimta wa jama'a fa'au'a tara dukiya da kin taimakon addini da kin taimakon bayin Allah masifa ce masifa ce والذين يكنزون الذهب والفضة يوم ينفقونها innal ladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillah waɗanda suke taskance zinare da azurfa ma'ana waɗanda suke taskance dukiyarsu wala yunfiquna fi sabilillah ba sa infakin ta a tafarkin Allah ba sa taimakon addinin Allah ba sa taimakon bayin Allah wala yunfiquna fi sabilillah fa bashirhum bi azabin alim Allah ce ka musu bishara da azaba mai raɗaɗi. yau mai yuhuma alaiha sinarin jahannam Allah ce ran da za a yi zuga zugi kan wannan kudin a wutar jahannama a narkas da ita fatukuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum a dinga musu lalar da kudin kan fiskokinsu da haƙarƙarinsu da bayansu ana gasa su ana ce musu haza ma nastum li anfusikum wannan ita ce dukiyar da kuka taskance ta makanku kuka ki ku cire zakanta kuka ki ku taimaki addini kuka ki ku taimaki bayin Allah fa zuku ma kuntum taknizun Allah yace ku dandani abinda kuka taskance karkashin wata aya da Allah ce wala ya sabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum بل هو شر لكم سيطوق سيطوقون ما بكلوا به يوم القيامة الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بكلوا به يوم القيامة Allah ya ce wala ya saban nan labina ya bukalu na bima a tafimun lafi min fadlihi huwa kairar lafi kar waɗanda suke rowan abinda Allah ya musu ya ba su daga falalarsa su ɗauka alkhairi ka san akwai mai an gaga mutum a rana ka ƙara tura shi a rana ka tura shi a rana ai talauce shi ma ba zaɓa ya yi ba talauci ba zaɓa ya yi ba Allah kuma banki ma yana karyawa balle mai kuɗi kasan kuɗi inda za ce kuɗi ina ne garin kuɗa su ce banki ko to banki ma na karyewa balle kuɗinka in ka ga mutum a ranar ka sake tura shi a ranar haka wadanda suke cewa watan shi talaka kawai dai matsiyaci ne bai kamata a yi harkar arziki da shi ba la yaskar min qaum Allah ya karka dinga walakanta wani kama wani izgili wai kama mutum kallon banza don bai da abin duniya Allah ya karka yi haka abin da ya bakan ba wani abu kai ya baka hikima ce ta Allah ya azurta waɗansu ya talautar da waɗansu wala ya hasaban bannan lazina ya na bima a takumullahu min fasihi kuwa kairan lahum Allah ya ce waɗanda suke rowar abinda Ubangiji ya ba su na daga falalarsa kar su ɗauka alkhairi ne gare su na falalarsa ilimi ne falalarsa dukiya ne falalarsa duk abinda Ubangiji ya baka na daga falala kar ka yi rowar shi in ka yi rowan kuma kar ka ɗauka alkhairi ne gare ka bal huwa sharrun lahum Allah ya ce bari ka ji sharri ne gare su sai yutawwafu na ma bakilu bihi yawmal qiyamah Allah ce za a musu rataya da abin da suka yi ruwa da shi da ranar kiyama annabi sallallahu alaihi wa sallam ce man ataku Allahu mala falan yu'addi zakata duk wanda Allah ya bashi dukiya sai ya ke zakkan dukiya ka sa ko da ko zakka ba su mutum ne zai zo tambaya da kansa zai faɗa ya ce shi shekara zo uku da yi zakka ba ka san sa'an da yi wallahi da bai mutu ba ka shekara uku baka yi zakka ba ai ka tsallake rijiya da baya wallahi da baka mutu ba da ka ga abin da baka tsammani musbila lahu yawmal qiyama za a misalta mishi wannan dukiyar san kudin za a suranta mishi dukiyar san a ranar alkiyama shuja'an aqra annabi ya ce wani kumurci mai farin kai lahu batan idonsa akwai digon baki biyu malamai suka ce sifa ne na mugun maciji da yake da mugun dare. annabi ya ce kudin kudin da ya ƙi da zakan za a rikidar da kudin su zama maciji mai farin kai ma'ana mai kodaddan kai suka ce gwargwadon yawan dafin maciji gwargwadon kodewan kansa lahu zabibatan ga kuma wani digo biyu na baki akan idonsa wadda ya nuna ya isa ya kai ya kawo wajen masifa amin yudawwiquhu yawm qiyama wannan macijin zai zo ya nade wannan mai kudin ranar alkiyama yadda ake tsakiya summa ya'khudhu bil hizmatayhi sai ya tafe shi da bakinsa ya gatse shi sun mai kudu sai ce mishi ana maluka illa boy ni ne fa ka ana kanzuka hadisin bukhari ne ni ne account ɗinka ka ni ne kudin kuɗi ya zama bala'i ko bai zama ba to annabi ne ya faɗi haka kuɗi ka ci ka sha ka ɗauɗa wainiyar iyalanka ka taimaki addininka ka taimaki al'ummarka ko kuɗi sun tafi oho dai kamori ko sun tafi oho amma kuɗi baka taimaki kowa ba baka taimaki 'yan uwanka ba baka taimaki addininka ba baka yi komai ba in kuɗi suka tafi gobe sun ma kwalo haka ne ko ba haka ba amma arma kuɗi sun tafi ka ba ma wancan jari ka ba ma wancan jari ka taimaki wancan ka saya ma wancan muhalli ka saya ma wancan kaza ka yi kaza in kuɗi sun tafi ka more su ko baka more su ka more su wa jama'a fa'awa kana kiran wanda ya tara dukiya ya taskance ya iya cire zakka ya iya taimaki bayin Allah ya iya taimaki addinin Allah jama'a sai mu kwana sai mun sati mun zo sai mu dora ta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk